sha da bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda shi zo ka ce shi ya dace da shirin da da eh, ga uku ga uku shekara ta dubu biyu da da turawa sun gushe babu da cikin suratun yusuf alaihi salam darasin mu da ya kwana kan aya ta 85 ko za mu tashi kan aya ta 86 qala inna ma ashku basi wa fadli ila قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من ولا تيأسوا ولا تيأسوا من الله إنه لا ييأس يشرع إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفى لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا له من يتق ويغفر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. to kala zai ce na masu gaske abin sani kawai ina kai koken musiba ta ko kuma babbar damuwa ta wa musulmi da bakin ciki na ilallah zuwa wa alamu min Allah shi ma da ta'alamu kuma na san abinda da ba ku ba game da Allah ba wata sarki ya bani ya yaku ya yana izhabu ku tafi wa ta hassatu min yusufa ku binciken game da yusuf ku binciken game da yusuf kenan shi ne fata hassatu min yusuf وأخيه لكم الأمونسا فتحسدوا من يوسف وأخيه ويجكي درجة النبي يوسف لكم الأمونسا ولا تيأسوا من روض الله فلكم أنت كونا جميعا الله إنه يتلم الجن لا ييأس من روح الله ba wanda yake yanke kauna daga rahmar Allah illa al-qawmul kafirun falamma dakhalu alayhi yayin da suka shigo wurinsa wato sai yan wannan annabi yan wannan annabi Yusuf suka baro Misra suka baro Palestine wajen mamansu suka shigo Misra suka sake shigo wurin annabi Yusuf shine falamma dakhalu alayhi kalu sai suka ce ya ayyuhal aziz ya kai al aziz masana wa ahlana turru wato wahala da tsanani ta shafe mu da iyalanmu wannan matsalar da ake ciki ta kamfan abinci da amininsa ya shafi mu da mu da iyalanmu masana wa ahalatar babu sannan waje na bibi za a cin mutiyatin wani lokacin kuɗi wato ɗan kasafu ba su da yawa ko ba su da kyau shi ne mutiyatin fa'aufi kai kaila saboda ka ya kai sarki ko ya kai Al'adu, ka cika mana ma'auni kamar yadda ka saba kenan bayan haka wata sadaka alaina kai mana sadaka saboda kenan kudaden da ke hannunmu mu ziyakin ne wato kasassun kuɗi ne ba za su iya kai mu auni abinci irin wanda muka samu abu ba wata sadaka ka kai sadaka gare mu inna Allah ya jizi mutasaddiqin wato lalle Allah ta'ala yana sakayya da ba da lada ga masu sadaka qala zai shi Allah yi sai da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf shin ko kun san abin da kuka aikata wa annabi yusuf dan uwan ku yusuf kun san abin da kuka yi masa hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi da dan uwansa iz antum jahilu a yayin da ku kuke cikin aiki na jahilci wato ku kuna kuna masu aikata aiki na jahala shine iz antum jahilu kwali sai suka ce a innaka la anta yusuf a'a shin kai ne kai ne yusuf kawai sai ya ce da su ana yusuf ni ne yusuf wa za akhi wannan kuma dan uwana ne yana ishara zuwa gashi shi Binyamin kenan yace qad manna Allahu alaina Allah ta'ala ya yi baiwa gare Allah ya mana baiwa innahu yatalamani yake manyan yattaqi wanda ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa wa yasbir kuma yayi hakuri fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yudhi'u Allah baya tozarta ladan masu isani masu kyautatawa wanda shi ne abin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya musu wanda cikin wannan akwai bayyana musu baro baro cewa dai yanzu kenan sun haɗu da ɗan domin shi ne Yusuf to wannan shi ne a ah, idan yawa za su iya tunawa a gaban da muka kwana kan tajiya bayani ne akan tattaunawa da ta gudana tsakanin annabi yusuf alaihi salatu wasu annabi yaqub wato mahaifinsu kenan alaihi salatu wasu salam da wa'annan ƴaƴan nashi da yake turawa su je can misir su samu abinci ko su auna abinci sun dawo da wasiyyar da babban su ya yi masu kuma sun wani duk abin da babban nasu ya musu wasiya da su gaya babansa shi idan suka dawo bayan sun gaya masa ya nuna rashin natsuwarsa da gamsuwarsa da duk bayanin su bayan kuwa sun ma nemi kafa shaida kuma sun tabbatar masa da cewa suke faɗa gaskiya ne amma duk da haka bai gamsu ba sha'a rayukan su dai sun kawace musu wani abu ne wanda ba su gaya masa ba ce amma da shi ne haƙuri mai kyau kuma tabbas allah ta'ala zai dawo mashi da dukkan wayannan nashi gaba ɗaya su allah ta baraka wata ta'ala masa ne mai hikima don haka sai ya fita sha'aninsu sai ya rika tunanin annabi yusuf yana juyayi da aka yake cewa ya kai shi bakin ciki na akan annabi yusuf kan abin da nake samun damuwar game da rashin yin so da rashin sanin halin da yake ciki eh, ya kasance cikin wannan yanayi mai nauyi da juyayi da fama da bakin ciki da zubar da hawaye wanda wannan ya sa idanunsa suka kuma farfari tas wanda wannan ya haifar da makabta gare shi kamar yadda muka ce wannan shi ne abin da magabata suka fassara wa waddat ainahu ah, yawa ya gani ya gani yana cike da damuwa amma kuma yana ɓoye damuwar tashi yana haɗin hushin nasa to yayin da suka ga irin wannan damuwar da yake ciki sai suka ce mashi to kaga kai din nan fa ba za ka gushe ba kana ta tunanin annabi haka za ka yi ci zama da irin wannan damuwar taka a ta kuna haraba wato har sai ka kasance ko hutu ko haraban ka kasance wata illa ta same ka saboda damuwa auta kuna min alhaliki ko ka kasance cikin waɗanda suka mutu ba gabar tunani su ba haka za ka shiga cikin wani damuwa har kai daga cikin wannan ababen su same ka wanda muka ce auta ku da minal haliki suna nufin eh, ko ku kasance cikin matattu wato ka mutu kenan mun faɗi cewa ɗaya daga cikin ma'anonin alhalal wanda jikinsa aka aka ambaci alhalikina shine almautu alhalaku muka ce daga cikin ma'anoni su akwai almautu in kace halaka fulani bi ma'ana mata fulanun mu a mace istishhadi game da wannan ma'ana abin da ya zo cikin kiftar annabi Musa alaihi salatu wassalam dangane da nasihohin da الرجل المؤمن من آل فرعون يا يقول لهم متعنسا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا سوى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حقيقة عن النبي يوسف ya zo muku sun gabanin haka da hujjoji amma fa ma ziltum fi shakki mimma ja'akum kuna cikin shakku da taraddudi da tambaba min ma ja'akum bihi na abin da zo muku da shi ba ku gamsuwa ba ku yi imani ba hatta iza halaka ai hatta iza mata har sai da shi annabi yusuf ya rasu ya mutu qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula ce Allah ta'ala ba zai taba aiko ni manzo a bayan sa ba almuhimmu hatta idza halaka muka ce ma'anar sa hatta idza mata za haka auta ku da al-hadithi da bima'ana auta ku da al-mayyiti kun gane ko wanda muka ce yan uwan ah, wayan da ya'yan nasa sun yi tagiya masa wayan da maganganun ne da ma'anar kamar tausayawa gare shi da ma'anar kamar tausayawa gare shi to kamar suna gaya masa yanzu aka yi ta zama hakan nan kana ta nuna bakin cikin ka annabi akan annabi Yusuf yadda ba ka iya barin tunawa da shi A wani lokaci irin wannan za ka ci gaba da yin wannan da ƙarshe ko wata illa ta same ka sakamakon su, bakin ciki ko kowa ta kama ka koma ka mutu za ka kenan kamar suna cewa ka sassafta ma kanka ba haka ya kamata ka yi ba suna masa wannan tare da cewa abin mamaki kuma su ne sabab su ne dalilin dukkan abin da yake fama da shi na damuwar da bakin ciki su ne dalilin samar wanda damuwa gari shi to almuhimmu da bayan sun gaya masa irin wannan magana da muka ci za a da kamar suna tausaya masa ne to sai ya mai musu martani shi ne ce kala inna ma ashku basi wa hulmi ila Allah kala sai ce inna ma ashku basi abin sani kawai ni ina kai koken musiba ta da wannan bala'i mai girma da ya same ni wa huzni da bakin ciki na shi ne damuwa ta irin Allah zuwa ga Allah inda ma ashku basi wa huzni ila Allah albasu kuma da al'amu imam ne a tafsirin sai nakalto daga yawa daga cikin malaman lugha cewa asalin kalmar albasu asalin ta ne. suka ce ma ya rido alal insani min al ashiya allati ya'zumu huznu wa biha biha hatta la yaqdiru ala ikhfa'iha hatta la yaqdiru ala ikhfa'iha asalin kalma azabtu suka ce huwa ma ya rido alil insan shi ne abin da kai zo ma mutum ya faru da shi min al ashiya na abubuwa da suke faruwa ga mutum ne da kullum allati ya mu huzun sahibi hadiha wanda bisa ga dabi'a wayannan abubuwan in sun faru ga mutum to damuwanta za su girmama saboda faruwan wayannan abubuwa girman damuwan zai kai ga matsayin hatta la ya kaddiro ala ikhfa'iha har mutum ya waye gari baya iya boye wannan damuwar ta fuskarsa to irin waɗannan manya-manyan damuwa da suke iya faruwa ga mutum to irin su su ne ake ce ma to kama ka ce da ni a takaici damuwa mai girma damuwa ko bakin ciki mai girma idan aka abin da ake nufi da shi ne dai a takaice shi ne alhammul kabir damuwa da bakin ciki mai girma wasu malamai suka ce alhammul kabir wal musibatul kubra bakin ciki mai girma da musiba babba to abin nufi yana cewa inna ma ashku batsi wato abin sani kawai ina kai koken wanda babban damuwar tawa da babban musiba ta wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah ni ga Allah nake kai kokan duk wannan damuwar tawa da kuka gani a cikinta, ta zuwa ga Allah nake kai koken ba zuwa ga wani daga cikin bayi ba shakawata ga Allah take kawai inda ma ashku basi wa huzni ila Allah da take kamar da malamai suka ce nassi yana nuna irin yadda annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya hafsari ya takaita kai kokensa da shakawansa zuwa ga Allah madaukakin sarki kadai ta hanyar amfani da innama da duk dalibai sun san a datu hasarin ce wannan wato kadai ashku si wa hulmini ila ina kai koken wannan babbar damuwar tawa da mutum ciki na ne zuwa ga Allah shi kadai nufi kai koken ta zuwa gare shi ba irin wannan matsayi ko irin wannan matsayi da annabi kuwa alaikis salatu salamu ya dauka na takaita koken musibansa da bakin cikinsa zuwa ga Allah to wannan daraja ce babba daga cikin darajojin tauhidi da tawakkali ga Allah kamar da mun shara zuwa ga wannan eh, je ne ko shekarar jiya cewa idan musiba ta samu mutum to daga cikin abin da zai sa idan ya yi haƙuri a ce da shi ya yi asabru jani ya sifanta da asabru jani to zama an samu azamu shakawa ila al-khalq bai kai koken matsalar zuwa ga bayi ba amma ya takaita kai koken matsalar tashi zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala da gula shiri la wannan shine matsayin annabi yaqub alaihi salatu wassalamu ma ashku basi wa huzni ila Allah darje ce mai girma muka ce ta tauhidi da tawakkali kuma wannan malamai suka ce ah, ya kore a sabrul jadid bi ma'ana kamar da faɗi yanzu ai dauka ma matsala ka kai ta zuwa ga Allah cikin hankulin da kai shi ne yake ƙara wasafa cewa ko sifanta cewa hankulin da kai sunan sa sabrul jami kun gane ko to shi ta zaka ga cewa haka bayan Allah suke kasancewa a cikin irin waɗannan musibu da bala'o'in da suke faruwa gare su sukan kai kokarin su ne zuwa ga Allah shi kadai ya zo cikin hadisi <clears throat> wai kana hadisi mursal ne wasu malaman hadisi sun ba a fashi saboda zaman sa mursal amma malamai sun tabbatar da shawar da sun sanya ce ya yawaita cikin littafan sira kamar yadda ibn ishaq sahibu sira a majalisa a littafin sa asira ibn ishaq kenan ah, sana al-imam tabari ma ya fitar da shi ah, lokacin da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar makka bayan an ci zarafinsa an dami sahabbai kwarai da gaske ya bar gari maka da zimmar gari ya je wani wurin ya tallata da da'awarsa wa la'alla zai ɗan sarara kuma kila ya samu wanda su da da'awa ya bar maka ya nufi da'is ya nufi ta'if ta'if yan wasu sa'adin da gaba can madadin ya samu sauki a wurin su sai suka karbe shi da aka sayan haka a inda suka tara masa wawayen gari suka masa ihu kuma suka ta jifansa da duwar shi da zai bin harisa dole tabi duniya bar garin suka biyo shi da ihu da da ruwan duwatsu har suka mata jina-jina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a shahid a cikin wannan riwayar da ta zo mai tsawo to bayan mutane sun rabu da su suna tafiya sai an sallallahu alaihi salama da shi zai bin harisa afwan zai bin sabit zai bin sabit ina fatan gaji ba zai bin harisa ba zai bin sabit sai suka samu ta inuwa suka dan faki ba shahidi sai an sallallahu alaihi salama ya fara addu'a daga cikin lafazin da ya zo cikin addu'a ta ka shine Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati wa qillata hiyati wa qillata hilati wa hawa'i al-nas har zuwa kashe da addu'a kamar da yawa suka santa kun gane ko wannan shine mahallin shari Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati cewa ya ubangiji ta'ala ilayka ashku gare ka ne kadai ne kai kai kocan da'afa quwwati raunin karfi na raunin karfi da nan waye gari a cikin ya ubangiji kai ɗin da cikin kusan wani. su kulle mana kuma da Allah waye wurin nan ku kulle kuma da Allah kun gane ko Allahumma ilayka ashku faku quwwati ya ubangiji ta'ala gare ka ne kawai muke kai wata nake kai koken wato raunin karfi na sannan ce wa hilati da kuma karancin dabara ba ban da wata dabara su kenan sai abin da game duk dabarori da sun kare saboda ka gari gari kadai nake kai kocin wannan matsala ne su ce to kun wannan kullu da kyau yi daidai da faɗa annabi yaqubu alaihi salatu wasallam ashku basi wa huzni ila Allah ba da yana cewa Allahumma ilaika ashku da'afa quwwati wa qillata hilati ko hilati wato bai ce Allahumma ashku ilaika faku wati ba yana cewa Allahumma ashku ilaika faku wati amma bai ce haka za ka samu takadimi da ta'khiri wannan zai fa'idan da hasar Allahumma ilaika ashku Allah gari ka ne kadai nake kai koken faku wati wa da ilaji wannan hadisi muka ce ko da hadisi ne mursal maganu sun gabata da malamai a kansa. amma malamai sun tabbatar da cewa kisa ce mashahuriya sannan lafuzan da ke cikin hadisi lafuzan ne ga ingantattu kuma suna karfafa abin da ya zo a cikin faɗan Allah ta baraka wa ta'ala yana hatta sun muna abin da annabi ya kuma ce inda ma ashku basi wa uzuni ila Allah to sai ce da su wa alamu min Allah ma la ta'lamun wa alamu min Allah kuma na sani daga Allah ma la ta'lamu da abin da ba ku sani ba wato na abin da ba ku sani ba dan sani da Allah ni da kuke gani na na sa abin da ba ku sani ba game da Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kun gane ko wannan fadan shi wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun malamai sun fassara wannan jumla da da tafsirat ba guda ba sannan akwai wato in ce tare da mulahazan cewa wannan jumla zahirin ta za ku ce tana karfafa abin da muka karanto a baya a baya mun karanto da Allah ta'ala yana ba da labarin annabi yaqub din nan sai ce wa innahu hula zuwa ilmin lima allamnahu walakin akthara an fila ya alamu. ce wa innahu hula zuwa ilmin shi annabi yaqub din nan ma abuci ilimi ne lima allamnahu ga abin da muka sanar da shi ko don abin da muka sanar da shi walakin na kasar nasi la ya'lamun amma yawanci mutane ba su sani ba to kaga wancan nasi Allah tabbatar da annabi ya kuma lanzu ilmin da ilimi ne to ga shi shi kuma yana gaya ma eh, ƴaƴansa cewa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu to tabbaci ba shi mai ilimi ne saboda shi annabin Allah ne Allah ne masa wahayi almuhimmu menene ma'anan wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun daga cikin tafsirin da malamai suka gama wannan makafai na wannan aya suka ce annabi yaquba kana ya'lamu inna yusufa ko kana ya'lamu anna yusufa hayyun lakin yahzunuhu adamu ma'rifatu hali, ko adamu ma'rifati hali? wato ya san cewa annabi yusuf a raye da mutu wanda ya yi haifu su haka ba ko su san wannan ba su sani su sun dauka ya ne ya mutu to shi ya kasance ya alamu da yusufa hayyun ya san shi annabi yusuf ra yake wanda ba san wannan ba shine ya san abin da ba sani ba amma kawai abin da ke damuwansa abin da yake saka masa bakin ciki shine rashin sanin halin da yusuf ne yusuf kan ya san yana da rashi wanda ba san wannan ba amma wani hali wani yanayi yusuf yake ciki shine ke tausaya kuma yake damuwarsa waɗansu malamai suka ce wa alamu min Allah ma la ta'lamun abin da yake nufi shine cewa wato kada ya alamu anna Allah ta'ala sayarudduhum ilayhi lakin la ya'rifu al-waqta tahdidan wanda wayannan wannan matsala ayyan ba san wannan wato ya kasance ya san cewa anna Allah sayarudduhum ilayhi jami'a wannan yaran nashi guda uku duk gaba daya ya san cewa Allah zai dawo da shi, saboda shi annabin Allah ne karfu mai lako saboda ka kamar kace da ni kenan daga cikin ilimin da Allah ya bashi a wahayance ya tabbatar masa da cewa yaran gaba ɗaya za a dawo mashi da su wanda su yan uwan su yi su ai san wannan ba ba san me zai faru ba amma shi ya san cewa za su dawo to shi sa ki ga musu wa alamu min Allah ma la ta'lamun kun gane ko yawa saboda ka ya san cewa tabba za su dawo amma bai san lokacin da za su dawo ba ina fatan gani sana dalilin da dawa kuma bai san halin da suke ciki ba zaman mai san halin da suke ciki ba shine yake bata masa rai shine bakin cikin sa amma dawowa ya san za su dawo wanda ƴaƴan ba san ko za su dawo ko me zai faruwa balma bal ma daukar sa su ma babu shiyar su wa alamu min Allah ma la ta'lamun wasu malaman sun fassara wa alamu min Allah ma la ta'lamun da cewa kana yaqubu ya'lamu ihsan Allah wa 'izami ثوابه على المصيبة ما لا يعلمونه وتشيء النبي يسوع ما كيف صنع النبي الله كان يعلم إنسان الله يتئذن شوتك وأمجيش wa ثوابه da girman ladan ubangiji wanda yake ba su wa alal musibati akan musiba da bakin cike irin wannan ya faru ya san abin da yake wannan bangare ma la ya'lamu kabu abin da su da ya ba sani ba ko ba gane ba irin yadda Allah yake kyauta samun mutum lokacin da ya jarrabe shi da girman ladan da yake bashi to annabi yakubu ya san wannan wanda ayan ba sani ba to shi yasa ya ce musu inda ma ashku ba wa huzuni ila Allah to saboda ya san eh, musibar da yake ciki in ya bar al'amarin ga Allah ya san irin kyautata ubangiji ga wanda ya fada cikin musiba da kuma irin girman lafiyar da ya samu shi yasa bayan ya ga mutum Allah ya ce kuma wa alamu min Allah ma la ta'lamu wallahu alam ina fata gaji. to wannan su ne wasu tafsirat daga abinda malamai suka waɗi game da manan wa alamun min Allah ma la ta'lamun almuhimmu saboda zaman annabi yaqubu alaihi salatu wassalam ya san ko kace yana da ilimi wa ya san abubuwan da su ƴaƴan nashi ba su sani ba to yanzu saboda wannan matsayin da yake da shi kuma wanda ya bayyana musu shi wa alamun min Allah ma la ta'lamun shi yasa sai yake musu kai tsaye ya bani yazhabu fatahassasu min yusufa wa akhi kawai kai kai ce ya bani ya ku ayana hagu ku ta kawai haka su ne su ba wa yi to je ku bincike game da annabi yusuf da dan uwansa wata gina tabbas annabi yusuf yi yana sai ce da su yana da yanzu in ku ba ku sani ba ni na san annabi yusuf yana rai kun gane ko haka su ne yusufa wa akhihi to malamai suke cewa asalin na asalin at-tahassuf wanda aka yi shikakin fili jikin aka ce fata haddasu asalin at-tahassuf suka ce shine talabu shay'i an tariq al-hawas talabu shay'i an tariq al-hawas ka nemi abu ko cimma masaniya gare shi ko ganin shi ko taba shi an tariq al-hawas wato ta hanyar alhawa to alhawa su ne abin da ya shafi kamar abin zaka tabawa haka ko abin zaka ji kanshinsa ko abin da zaka zaka ji shi da ka ji motsinsa da jinka ko ka gan shi da idanunka wai wai da su ne alhawa ko to daga wannan kalma ta alhawas ne aka ce fa tahassus ko aka aka gina wannan mazdari na tahassus wanda jikin sa muka ce aka ce fa tahassus Kinan ku nemi sanin labarin Yusuf daga hawas din da kuke da shi ko ku saurari abin da mutane za su faɗi ko ku sa ido ko za ku gani da irin wannan kun gani sama suka ce kuma abin da ake da nufi da shi nan wallahu alam shine talabul khabar kawai mujarradin talabul khabar ku ta haska sunan yusuf bi ma'ana ku je ku nemi labarin annabi tare da cewa shi wannan lafazi na at an fi amfani da shi wajen neman labari wanda ya shafi alkhairi da siya da kaji at-tahassus wato ne binciken wani abu wanda yake kana son ka san shi amma abin yana da alaka da alkhairi akwai kishiyansa shine at-tajassuf wannan a tahassus wacce kuma a tajassus bil ji to shi kuma malamai suka ce ma'anansa ta fuskar lura shine neman labari da sanin yadda abu yake amma abin sai yadda yana da alaka da shari'a abu wanda ba alkhairi ba to mutum ya sa shi gaba yana bincikensa shine a tajassus ma tahassus galibinsa neman alkhairi ne almuhimu shi tajassus wani abu ne wanda shari'a ta hana shi ko wala tajassasu wala yakatab ba ba? wala tajassasu to kada ku rika binciken labarin mutane wanda ya shafi shari da abubukan su shine wala tajassus wala yakatab ba? ba kun gane ko to wannan almuhimu da tajassus an hana shi da wannan nasi eh, na wala tajassasu wala yakatab ba ba. kuma ne ko malamai suka ce kuma daɗin daɗawa ta jassus shari'a ta hana shi saboda a cikin shi akwai wato tatabbu auratin nasi wa uyubihim akwai bibiyan al'auran mutane da al'umma. babu dalilin za ka zama maka da aiki illa mai cikin abubuwan mutane da biyan kurakuransu da tuba wanda ba daidai ne ba ba daidai ne ba wa kafa Allah bi dhunubi ibadihi khabiran basira saboda ka ba buƙatar kai a ce sai ka zama shi da abuka mutane kun gane ko ba ma shi tahassus malamai suka ce asalin sa ja'izi ne wanda da shi ne annabi yakub ya kuce aka da shi cewa ta fa tahassasu yi yusuf wa akhi da yake shi galiba aka yi amfani da shi ne akan abin da ya shafi alkhairi to kaga shi ya halatta malamai suka ce kuma musamman gwargwadon abin da maslaha take hukunta gwargwadon abin da maslaha take hukuntawa babu laifi ga ta'assus amma idan yanayi da maslaha suka hukunta cewa kada a yi mata hassus din to shi makar ta yi shi ko ba gani ba ta mun ka ce ba shi ne da ɗan labari da bai cikin wasu abubuwa wacce ba ta bi alkhairai ba to shi ma in maslaha da yanayi ya hukunta cewa ma bukatar ayi shi tukar kai shi ma ba bukatar kai shi ma zai zama eh, abu ne wanda malamai suka ce mafi karancin abin za ka game da shi ka ce makaruni ne mafi karancin abin za ka wadi a cikin sa ka ce makaruni ne in dai ba maslaha ta hukunta ba min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni min husn islam mari tarkuhu ma la ya'ni yana cikin kyawun musulunci mutum ya fara abin da bai shafi shi kun gane ko saboda ka alkhairan da mutane suke yi da waye ka ce suwa sai ka san su kai ta binciken su yawa ne yi ne aka yi auri ka da alkhairi ka ce sai ka san wannan duk wannan ba aikin ka ne ba kun gaji in ba na ta hukunta ka san wannan ba ba bukatar ka ce aiki ka shi ne da cikin wannan abubuwa na alkhairi da mutane suke yi kuma malamai suka ce a wani lokaci ma irin wannan tasabbu na khairatun nasi wani lokaci yakan kai ga abin da yake abin kyama a shari'a daga ciki akwai yana iya shi ɗaya amfani da kai samu sa maka hasada samu ka hasada kaga an samu matsala ke sai ta tambayan wani albashin shi nawa ya sai mota ko bai sai ba gidan nuna shi ya gama to kaga saboda Allah in baka hankali mai kaji an ce ya sai samu mota sai ka sai ka jawo shi ya gama gidan ya ƙara aure ya kare su ce a sai ka ji damuwa to kaga ba bukatar ba bukatar wannan ko ba gani ba to ya kuwa alaihi salatu wassalam ya ya ayyansa su su je su da shi gaba da annabi su alaihi salatu wassalam dan uwansa wani abin sha'awa nan wani malamai suka ce abin da yake da su shine izhabu su min yusufa wa akhihi amma akwai dan uwan ai babba wanda shi ne dawo can kuma cewa ke a sallahu an ce ni bihim bihim su uku amma yanzu da ce a biya ne cikin sai ce fata hasa su min yusufa Kamar ya ce fata hasa su min yusufa wa akhawai da yan uwarsa guda nawa biyu don yusufa shi ya bace yan uwa guda biyu kuma suka makali. ko to amma sai ce fata hasa su min yusufa wa akhihi bai yi magana akan gudan ba abin da malamai suka share da wannan wannan alam suka ce saboda muddatu ghiyab yusuf atwal muddar da yusuf dade baya nan ba da wata shi dadewa annabi yusuf baya ta da shi kaga lokaci ne mai tsawon kwaye da yusuf saboda ka dama kusan damuwar mafi girman da duk ta ta'allaka da yusuf shi yasa shi ba sai ka tambaye ni me yasa yake mata haka da yusuf ba to wa akhihi shi kuma dan uwan nasa da aka ambata wanda ɗaya a nan wurin yana cikin binyamin ne wallahu alam suka ce saboda shi binyamin din nan shi kuma ba mugu da yi ba amma uban bai san wani yi yake ba illa sun gaya masa ya ta a rike shi a can kaza ila akhiri amma kun ga bai gamsu da labarin ba da ya ce bal sawwala lakum anfusukum saboda kenan shi ma akwai damuwa game da shi don bai san ina ma yake ba kuma wani yanayi kake a jirgi shi yasa sai kula da shi amma bai kula da babban ba saboda shi babban kamar ka ce da ni ya samu labarin lafiya lauriki cewa yi baya iya ido biyu da shi saboda an yi masa alkawari ba a cika ba ya ce bai iya ido biyu da shi don haka yi zama shi mutura don ko ba ba ba lafiya lauriki ke nan amma ba zan iya ido biyu da shi ba zan ba da zan gama to kake ne shi matsalar shi tana da ni a ah, tana ta zuwa wancan guda biyu su adda nauyin matsala shi yasa shi fata hatta su min yusufa wa akhihi bai ce wa akhawaiti wa akhawaiti ba ina fata gani to sai ce da su wala sai asu min la ko wala sai asu min rauhillah yace kada ku yanke kauna daga rahama wala sai asu kada ku yanke kauna daga rauhillah daga rahmar ubangiji ta'ala wani shi da abin da shi da su ne zuwa gare shi ya rauhillah rauhillah a rubutu daga alimamu mutu hajji wani maula ya ce ma nan wala sai a su ne shi ne wala sai a su rahmatilla rahmatillah ya ce shi ne rahmatilla ko rahmatulla kun gane ko karku ku yake kauna daga ramar ubangiji to a cikin wannan nafi malamai suka ce akwai hani zahiri daga al-ya'su wal in rahmatin rahmatillah shari'a ta hada mutum yankin Allah daga rahmar ta Ala. kun gane ko kuma wannan yake kaunar malamai suka ce a duniya ko a lafira a duniya ko a lafira ba a son mutum shi yake kauna daga rahama ubangiji subhanahu wa Ala. kun gane ko yawwa ah, saboda kai don mutum yana cikin wata matsala a nan duniya ta da yake kauna daga alhamar Allah bi ma'ana ya ce shi ke nan ba zai fitar da shi matsala ba a lahira ba kuma ta daga ɗauka ba za ka samu rahmar ubangiji ba wanda shi yasa daga cikin malamai kamar yin su zai zai da irin su al'imamu libazawi da makamantansu daga cikin malamai a salafu sani suka fassara rauhilla da cewa shi ne alfaraju anil karbi alfaraju anil karbi wato ya yi wannan damuwa abin nufi idan alimamu da rahimahullah ya fassara rauhullah a matsayin rahmatullah galiba rahmatullahi na bace rahmatullahi sai ka dauka lahira ake nemi ko ko ko ne shine zalimi ko yawa to ko sai ne sai ne zai sai musu al-imam al da baka wata su kuma sun fassara rawqullah wala fi asmi rawqullah suka ce rawqullah shine al wato al-farj an al-kam ya yi bakin ciki to kaga yayi bakin ciki ai ko duniya ana samun shi ko ko duniya ana samun shi mutum ya fama da bakin ciki da zawa tsawon lokaci kuma Allah ya yi masa to abin nufi a duniya karka ɗauka ka yanke kaunar daga rahon Allah samun wato fita daga matsalar da kake ciki ka ce ai wannan matsala shi ke nan babu ran za a yi cikin haka ala karka ɗauka ce ba za ta shiga aljanna ba karka ɗauka rahon Allah ba za ta shafe ka kun gane ku. wannan shi ne shi yasa za a ga cewa Abin da Allah tabaraka ta'ala ya ya karrara da na soshi shi ne cewa shi mutum musulmi lalle shi yarda da cewa duk abin da ke hawa da shi a duniya Allah na yi masa lafira ma kuma yana isa mashi shiga aljanna ko wanda shi ne saboda haka ah, ah, Allah ta'ala yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim sai kulka ce ya ibadi ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim ya ku bayi da wanda suka tafka barna wa kawo sun yi zunubai da sun yi laifi iri kana matsala ta ma'aki ta sabon Allah ta dabi biye su shine alladina asrafu ala anfusihim ce to ku wa'annan bayi da kuka samu kanku cikin irin wannan yanayi la taqanatu min rahmatillah kar ku yake kauna daga rahmat la taqanatu min rahmatillah kar ku yake kauna daga samun rahmat Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin lalle tabbas Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai baki da su saboda duk girman zunubi Allah na iya yi shi innahu huwal ghafurur rahim tabbaci Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yawan gafara shine mai yawan rahama kaga wannan aya tana da suka bayyana mu musulmi faro faro cewa ba a yanke kauna daga rahmar Allah la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru jami'a kun gane ko shi yasa zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan irin yadda mutum ya samu kanshi ya da kuka, da kuka a gaban shi to ya dauka cewa Allah zai iya gafarta mashi musamman ya zo wajen mutuwa kun gane ko musamman ya yanzu wajen mutuwa musulmi ana buƙatar ya kyauta da su tsakanin shi da Allah ubangijinsa kun gane ko yawwa don haka dai abubuwan abin da ake bukata mutum ya zama cewa bai yanke kauna daga rahmar Allah wannan matsayin kuma na rashin yanke kauna daga rahmar Allah to ba zai tura mutum ba ya faifayi ba ta yadda zai zo ya makanta ko ce ya samu makan wani garanti da kika jin cewa shi yanzu shi ke ya tabbatar da shi dan aljanna kun gane ko saboda duk yadda matsayin musulmi yake na zama ya samu salaha da sifantuwa da aƙidar kwarai da aiki mai kyau da sulukiya da ma'amala mai kyau da biyu na kwarai dole kada ya sa ya doki kika jin cewa shi na aljanna shi shi ya san shi kenan gobe kiyama shi ne san warko zuwa aljanna wanda zai zama barna zai zama kuskure kun gane ko kamar yadda kuma zaman mutum ya samu talan lafiya gaban shi ya gaga shi dumu dumu da laifuka kamar da bakwai jihadu shi ma ba zai sa ka yanke kauna da mara ubangiji ba a shahid matsayin shari'a take shi yadda musulmi shine cewa mutum ya zama cewa yana kyautata zo tsakanin shi da Allah kuma a cikin zuciyarsa a lokaci guda akwai kuma azabar Allah da bansa wato da waye gari cikin matsayin da aka fi sani da suna bayan alkhawfi wa raja bayan alkhawfi wa raja da wai da jin tsoron azabar Allah yana kuma fasa samun rahama Wani shi ne kuma matsayin bayan Allah da ne shi ne matsayin bayan Allah na shi yasa annabi annabi yaqub shi da bayan da ah, wala bai asu min rawillah karko ki kauna daga ramar Allah wanda ɗaya ne daga cikin nasoshin da suke gwada da ke kasance cikin arraja ne na ba mun ce matsayin shi bai da alkhawfi wa raja ba to la ko kuma جاد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتن احدكم الا وهو يحسن الظن لله لا لا يمتن احدكم هذا الذي بتشوفه في الرياض يموت الا وهو يحسن الظن لله فتينا تشتد تتشاور من الله وده كان كنتي مثل جدنجيا كاتنا sun shekaru kaza kaza kike kalle ruka ka yi kaza ka yi ka to yanzu wannan lahaza da kake ganin wala Allah ita ce ta kashi rashin rayuwarka to ka kyauta su zaton cewa in sha Allah Allah zai gama tawa la ya mutan na adukum illa wa kullum sirin zanna lillah kun gane ko ga wancan nabi da makaranta la ta kana to min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a yanzu duka bayan wannan kuma sai Allah ta'ala yake ga wa bayan cewa wala ya amanu makarallahi illa alqawmul hasirun wala ya malu makar babu wanda yake amincewa makircin Allah da azabar Allah da abinda Allah ta daga na musiba da na azaba illa al kafiru khatirun sai mutane da suke da mutum da dukan kirji da mutum ne bugun gaban cewa shi ba abin da sami shi gobe ya tabbatar da amgare ne kaga wannan alamar zama shi ne cikin al kafiru. Allah shi ya zama da cikin wannan yanayi na alfawar raja sifa ce muka ce ta bayan Allah wanda musulmi ko ne kamata ya mata da ita ko mene ne matsayinsa na salaha zama mutum da kirki ko mene ne matsayinsa na kalan lafiya cikin samun Allah Allah yana sifanta bayansa na gari yana cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahman wa kanu lana khashi'in cewa idan kanu yusari'una fil khairat bayan Allah nan da Allah ya nisa nan da nan da shi yace innahum kanu yusari'una fil khairat su mutane da suka kasance suna gaggawa fil cikin ayyukan alkhairi duk abin da ke aiki na alkhairi sauri suke yi su aikata shi ba ta gawa ba su kafa a shahin sai wai kuma suna bauta mana ji Allah ragaban suna cike da kuɗin samun rahama wa rahaban kuma suna cike da tsoron azaba wa yad'una na ragaban wa rahaban kaga shi ne tsakanin arraja raja wal khawf ko al-khawf wal raja wa kanu lana khashiyin sun ka ji maktub khushu'i ne da tsoron tsoro da Allah tabaraka wa ta'ala to haka bayan Allah suke haka ne ya kamata muka ce kowane mutum المسلمين يقوم أن يتم يفتح ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ودعوا الله خوفا وطمعا هو خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين يتي ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها كيف تجيب لك يبقى الناس من كهرباء إسلامها bayan an yi harafa Allah ya tada mutanen sun yi abin da suke yi da gyaran kasa kar ku je ku rika yin barna a cikin kasa duk abin da ke fasadi ne a bayan kasa kar ku yi shi ko kin da kowane ya abu ne ko mun tunan ba wala tusbiru fil ardi ba da islahiha to a shahid zai ke cewa wa da'uhu khawfan wa tama'a ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala khawfan kuna cikin da jin tsoron azabar shi wa tama'an kuna cikin da kuɗin samun rahama da da'uhu khawfan wa tama'a sai ce inna rahmatullahi qaribun min al-mu'minin lalle rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala makusanciya ce tana kusa dab da masu kyautatawa don mutanen da suke cikin yanayi da kyautatawa to rahmar Allah tana kuma da yato abin da nake son kai gare shi a cikin duk wannan magana shine cewa kuskure ne yanke kauna ga rahmar Allah sannan kuma kuskure ne mutum ya doki kirkin cewa shi dan aljanna ne ko ya hau ibi dukiya a mutum musulmi ana son ya zama bai da alkhawfi wa raja ko mi darajar zama ka mutum mai kirki ko mi kuma sukukucin al'amari ka wajen wato fadawa cikin ce matsaloli na na tsaron Allah shi shine wallahu alam wala bai abu mai rahu da ya ce na wula ya abu mai rahu da ne ilmin kafin kafin shi da lamarin yake la ya asini rabbi Allah babu wanda yake yanke kauna daga samun rahma Allah illa kamul kafirun dan da kake kafiri nan la ya asini rabbi Allah ba wanda yake yanke kauna daga samun rahma Allah wata samun rahmar Allah illa kamul kafirun dan da kake kafiri kaga wannan shine kamar fadan Allah ولا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون su da gona cewa wala ilai azumi rawmila babu wanda ke yanke kauna daga samun rahmar Allah ya dauka cewa shi dan wuta ne kuma abin da duk yake cikin matsala babu yadda in ya kau illa al-qawmul kafirun sai mutane suke kafiri Allah shi kare wannan ne dai matsayin da fatan abin da muka wani dai Allah ba dole shi ba mu da sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana gafarta mana shafi shi da ta yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته